أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاشي لقوة السفر هجر من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيادة ليه دودة لاتين دتقوس yayin daidai da sha shida ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha shida a wannan masallaci wato masallacin abubakar as-siddiq allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda a wannan unguwa ta kadaure wato sabuwar kaduna a daidai wannan lokacin ne idan 'yan uwa ba su manta ba darasi yake zuwa musu a cikin littafin al'arba'unan nawawiya na al'imamin nawawi allah ka ji ƙansa allah ka yi masa rahama sati biyu idan ba a manta ba ba mu samu mun yi karatu ba saboda wasu dalilai da wasu rika da suke gittawa wancan sati biyun da ya wuce in ba a manta ba bayan da muka gama karatu motar da muka zo da ita ma ta ƙi tashi sai da aka yi da gaske sannan motar ta tashi to tun daga wannan lokacin motar ta ci gaba da bamu ainihin wato matsala wai tana fama da matsaloli ne na wayarin waccan talatar na je gidan rediyon nagarta na yi program ba wannan ba wannan talatar ma ni na ƙara zuwa na je ne program to waccan talatar da na je ne program a gidan rediyon nagarta motar ta ki tashi a nan na banta kwanan ta uku malam ali dan agaji gashi ne shi ne tura ya je na ce to malam ali ka je ka san yadda za ka yi da motar nan an fahimta yi haka a koran da mun yi karatu a bypass masallacin malam kamis al-misri motar ta ƙi tashi haka muka batta a bypass a nan motar ta fara. sai shi yasa an banda mana yin waɗannan abubuwan da ƙarfin zuciya da yadda cewa ba wanda ya ce tsare ka in ba Allah ba amma matsalolin da muke samu a kwanan nan akan motar inda biya ake da mu wajen a kashe mu za iya kai mana farmakin da za a kashe mu kuma ba abin da zai faru kai ka sani muna karatu ranar asuba ranar talata wannan satin karatun bai yi ba shi ma uzurin mota ne wancan satin banda wannan shi ma karatun bai yi ba uzuri ne na ainihin wato mota to don haka ne kokari na ce ya kamata in shigo yau ko da ba za mu karatu ba dan akwai abin da zai shigo da ni din shine malam Umar ya bada shawara ya ce ya kamata ai wani abu sannan in aka lura za a gaba a ga malam motar ya kafa kyamara wajen ɗaukar karatu kuma wannan ya saba wa tsarinmu duk inda za mu yi karatu ya kamata ya zama to malam muktar yana nan wajen ɗaukar karatu wannan tsarin na ɗaukar karatunmu mu taskace kayanmu da kanmu idan ba mu bane muka yi shi ba wani wanda zai mana kuma wani abin na karatu watakila ba zai amfani al'umma ba sai bayan ma mun bar duniya mun koma zuwa ga Allah irin kuskuren da aka yi akan karatuttukan malam jafar ne ba ma so a maimaita irin wannan kuskuren akan karatuttukan mu malam jafar ya zo ya yi karatu ya karantar amma mutanen mu ba su damu ba wajen ɗaukar karatuttukan da taskace karatuttukan bayan da malam jafar ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa'in wa'annan masu cdweb din nan suka zo suka ɗauki karatuttukan malam jafar suka yi kuɗi da karatattukan kuma suka yi makaratattukan illa don ba a fargaba cewa ma 'yan shi'a ne sai da malam albani ya zo ya fara fasa kwai a kansu kaga sun yi kuɗi da karatattukan sannan suka yi makaratattukan malam jafar illa wallahi lokacin da suke waɗa karatattukan ba wanda ya san cewa 'yan shi'a ne sai da malam albani na zariya allah ya ji ɗan shi ya fasa kwai ta waɗannan mutanen yan shi'a ne abin da ya faru kuma karatun ki suka ɗauka suka buga ya kai su kotu sannan aka gane cewa yan shi'a ne kaga a ce an yi sakacin da malami kamar malam jafar a duniyar sunna yan shi'a su zo su ɗauki karatuttukan ki su kuɗi da karatuttukan sannan kuma su yi ma karatuttukan illa wannan sakacin shine gaskiya magana ba za mu yarda da shi ba ba za mu bari wannan sakacin ya ci gaba da ainihin wato faruwa ba da haka muka ɗauki duk matakin da za mu ɗauka wajen mu da kanmu mu taskace karatuttukan mu mu ma karatuttukan gata kafin mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala yana daga cikin wasiyoyi da dan uwa malam Bello al-Adamawi ya bari kafin ya koma zuwa ga Allah cewa karatuttukan shi a tattaro su a taskace su a yada su dan ya ce bai ga wani abu da yake tsammanin in ya koma zuwa ga Allah wanda zai taimake shi ba banda wa'annan karatu kitan da ya bari ina fata an fahimta to wannan ya zama dole a shi a bara muna amfani da wato kaset kun san yadda abubuwa na rayuwa suka zama yanzu komai kudinsa ya karu muna amfani da kaset na kyamara kowane kwali ɗaya kwaya biyar kuma ku lissafa ku gani za ku ga inda muke darasi a sati muna yi a don mun soke karatun gidan su ƙobar malam hadini da ya kamata ya zama duk ranar alhamis muna da darasi a can to yanzu karatuttukan da suke ƙasa muna yi a ranar laraba a masallacin ɗan fodiyo muna yi ranar talata a ranar lahadi muna yi a masallacin matasa ranar litinin yanzu muna karatu a masallacin malam al almisiri kaga inda ne ranar alamis muna yi a masallacin kofar gidan hadi An kalli saba a duk sati karanci idan ba mu da muhadara da za ta bujuro a satin kwalin kasit kwaɗe ya ƙare an gama da shi to kasa ɗin da muke siya falin dubu ɗaya da wani abu a bara yanzu ya kai naira dubu uku da ɗari bakwai saboda haka ba zai su ba don dama mutane ne ake kira a ce su zo su taimaka daga cikin mutanen da suke yi mana wannan ƙoƙarin kuma tun da suke ba gajiya ba akwai shi malam sami in dai za mu ce ga wani abu na addini ne na kwastin wallah bai taɓa gajiyawa ba sai yi. don haka A lokacin da muka ga wannan kasa ɗin domin kasa ɗin da za ku siya dubu arba'in a bara yanzu ya fi naira dubu ɗari kaga yanzu kuma ana cikin maran nan wanda ka nemi naira dubu ɗari a hannun shi ana cikin fisa atil ta ɗin nan a ko akwai korafi fa muka yi tunanin yanzu hanyar da za mu yi shine mu canza kyamarar nan maimakon mai kaset mu ajiye ta mu nemo mai memori to kyamarar da muke siya a bara naira ashirin, yanzu ta kai kusan naira biyar. kaga yanzu janaretin naira biyar. ai babu bane wanda yake na sauki to muka duba muka gaba mu da option wajen ya zami karatu kan dai ba za mu fasa ba kuma ɗauka da izinin Allah ba za a fasa ba to ya zami ya zami sai muka ga hanya mafi sauki yanzu shi ne sai dai mu nemo kwamfuta akwai yadda ake yi akwai wasu application da ake sawa a jikinta wasu software haka da kuma yadda da wayar da za a jona daga kwamfuta zuwa kyamara ta yadda da ya zai danna play yana recording yana sauka a cikin kwamfuta da an gama sai a seeding din shi idan ana so a yi bonin din seeding za a iya in ana so a tura shi ta wannan external haddis ne za a iya eh, wannan ita kaɗai ce hanyar da ta rage mana to daga ƙarshe me zai faru lokacin da muka yi yunkura muna neman wato kudin da za mu sai ita kanta wannan kwamfutar don wannan aikin abin zama sai dai a hankali to wanda ya iya mana kokari ya bada kudin da aka sai wannan kwamfutar shi malam ne shi ya mana wannan kokarin aka samu kudin da aka sai wannan ainihin wato kwamfuta muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri to saboda haka ba mu kammala abubuwan da muke yi ba ne dan fara aiki da kwamfutar don har yanzu akwai abubuwan da suka rarrage mana ita kanta kyamara tana bukatar sai an mata sabis sai an yi waye sai an yi waye ta shi sa na ce zan shigo akwai abin da zai kawo da nan amma ba za mu zo mu haɗu da ƴan uwa ba za a rasa abin da za a yi wa da izinin Allah wannan ainihin wato shine ɗaya daga cikin uzurrukan da haka duk lokacin da ya kamata a ce an yi karatu mutane sai ba su gama ba su ba mu uzuri daga cikin uzurruka ne suka ainihin wato tare mu Allah ta'ala ya samu dace a ran wannan lokacin nasihar da zan yi da kuma jinyo hankali akan shi abubuwa ne daga abu daya zuwa abu guda an fahimta yi kowane mutum daga cikin mutane yayin da rayuwarsa ta yanke ya bi duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala babu wanda bai so ya shiga aljanna mutum koda ko bai aikin shiga aljannan yana guri da fata in ya mutu ya je ya shiga aljanna to akwai abin da malamai suke ce masa almayadinu idan an ce almaidanu shine fili ko fage filin nan ko fage in an ce ga fili daga nan zuwa can ba yadda za ka yi ka iya kai zuwa can ɗin sai idan ka zo ka bi ta wannan filin sannan za ka iya kai zuwa wannan gurin to akwai abubuwa guda takwas zuwa tara da suke matsayin aqabatu wanda suke shama dan adam gaba wanda ba yadda za a yi zuwa aljanna kuma sai ya tsallake su dai bayan ɗaya. idan baka san wa'annan abubuwan ba ya kamata ainihin wato ka san su wani abubuwa ne wanda sai ka tsallake su one after the other ɗaya bayan ɗaya kafin ka samu ka kai zuwa ga ainihin wato aljanna abu na farko ga dukkan ɗan adam ɗin da yake ganin yana so ya tafi aljanna yana bege zuwa gare ta to fili na farko da ba yadda za a iya shi zuwa ga aljanna sai ya tsallake wannan filin akwai almautu mutuwa wahiyar hatimatin likulli nafsin mutuwa kuma dole ce a wajen kowace rai wannan ba makawa lokacin da yahudawa suka ce su aljanna ta su ce su su kaɗai banda su ba wanda zai shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya ce kul in kana da kuma darul akhirah inda Allah satan min dunin nasu in dai kun ce aljanna ta ku ce ku ku kaɗai banda ragowar mutane sai Allah ya ce nawul mauta to in dai da gaske gidan naku ne ku kaɗai banda ku ba wanda zai shiga to ku yi gurin ku mutu ku zo ku tafi gidan in dai da gaske kuke me yasa Allah ta'ala yake fataman nawul mauta yanzu duk yadda kake da matsayi da girma da daraja a gurin Allah ko kai dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi ya haife ka kana zaune a ka dauran nan ba zai yi ba kai ka bude ido ka ganka aljanna dole sai ka bi hanya ɗaya daga cikin ku hanyar da zaka bi dan zuwa aljanna sai ka mutu sai yasa za mu ga wanda suka fi girma da matsayi da daraja a gurin Allah su ne annaba amma wannan shi ne fagi na farko da sai sun fara tsallaka shi shi yasa malam aliyu na man yake cewa dubu girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa ga zato ba za shi lahira ba ya ce yaba kai mugun hasara ya na dabara ya bace da rashin basira shi ya zo da dubun lalura ya faɗa ba za su karbuwa shi yasa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu wasu daga cikin masu waka na ta'aziyya da ya waka yace ala ya rasulullahi kunta raja'ana wa kunta bina barin wa ta ku jafiya wa kunta rahiman hadiyan wa muallima liyabki alayka al-yawma man kana bakiya yace fidan li rasulillahi ummi wa khalati wa ummi wa nafsi summa mali har zuwa inda ya ce walau kanatid duniya ta domu da ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baƙiya. da wani mutum ya dawwama a duniya karrama shi ne mutunta shi ne da ba wanda ya cancanta ya dawwama a duniya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma walakin laha tafna wa yafna na'imuha wa yi az-zunubi wal ma'asi kama sai dai duniyar yadda annabi bai dawwama a cikinta ba ba kuma wani makaluki da ya isa ya ce zai dawwama ainihin wato a cikinta da haka da suka ce aljanna ta su ce su su kaɗai sai Allah ya ce to fataman nawul mauta in kuntum sadiqina in dai da gaske cewa aljanna ta ku ce ku kaɗai to ku gurin ku mutu ga hanyar zuwa aljanna ku zo ku tafi inda gaske ne amma Allah sai ya ce walan yatamannawnahu abadan har abada ba za ku gurin ku ba hanyar ba saboda abin da kowa ya san yana gabatarwa a cikinku na laifi da haka duk lokacin da da kaga an yi abin da yake da alaka da mutuwa kaga kowa yana kokarin ya tsiri da abin da ya kamata a gudu da abin da bai kamata a gudu ba to mutane alaƙarsu da Allah ta hanyar gyara su ce ta lalace amma duk wanda yake da yaƙini ginin da yake makansa a can yafi ginin da yake makansa a nan duk ranar da ya bar duniya ya san bai da bakin ciki don ya bata. wannan tarbiyyar ita ce tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masahabbai suka bambanta da mu za ka iya fahimtar haka sai da na umar ɗan kaɓa lokacin da ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa bai sani ba a shi akwai wani arni abu lu'alatul majusi Allah ya tsine mai albarka sai da aka fara sallah ya samu sai na umar ya firma mai waje ba sai na umar ya istirya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi razu mutane a yau kan shi sai da ya soki mutum daidai a cikin masallacin har goma sha hudu a lokacin fada ake wannan wanda suke wajen masallaci ba su san me yake faruwa ba kawai suna jiwo sautin liman sun daina jiwa kuma da aka yi haka ba a fasa sallar ba aka kawar da na Umar a gefe Usman dan afan ya ci aka ci gaba da sallar da ya tabbatar ba yadda za a iya fita daga masallacin sai ya burma ma kan shuka lokacin da labari ya zo sai na'umar Umar ga abin da ya faru Sai Umar ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taba aure musulunci kuma bai taba ma Allah sujjada ba shi yasa lokacin da yake addu'a ya ce Allah ka kashe ni a garin da annabin kai ke kuma Allah ka sa in yi shahada mutane ke ta mamaki to ya za a yi haka yi bayan yanzu ba ka fare a madina ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ashe Allah ya karɓi addu'a sai na umar to yanzu Allah ya kiyaye liman yana sallah yanzu ya istirda'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una an soke shi da makami billahi allazi la ilaha illa huwa zaka wai ka samu ba kowa a masallacin kowa ya sa kai yi saboda me saboda yadda mutane alaƙarsu da duniya ta fi kyau sama da alaƙarsu da abin da za su bari bayan duniya amma dai akwai masallacin fa da muna karatu ana ruwa ba transforma ta buga a waje idan transforma ta buga a waje ba na waje ne ya kamata ya gudu masallaci yana neman tsira ba a na masallacin ne yake kokarin ya gudu ya mata kwa sai ka rasa ina zai je Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan shine da haka wa dawa'uhu maganin kuma abinda zai sa mutum ya samu sauki lokacin da ya zo mutuwa shine tarkul ma'asiya barin saba ma Allah subhanahu wata'ala domin asalin kaskancin kowane dan adam da rashin zaman shi lafiya bude kansa kofa ta fito na fito da saban Allah wannan shine abin da ya faru Allah ya ce wa annabi Adamu kada ya ci itaciya ya ci cin yasa aka sakko da shi daga aljanna lokacin da kafin ya ci sai da Allah subhanahu Ta'ala ya ce masa inna laka Allah ta du'a fiha wa la ta'ara a cikin aljanna ba za ka jinwa ba kuma ba za ka yi tsiraici ba wa annaka la tazma'u fiha kuma ba za ka ji kishi a cikin ta ba wala tadha kuma ba za ka shiga hantsi ba don neman yadda za ka yi amma ya zo ya dinga sawa annabi adamu wasu wasi har ya kai shi zuwa ga cin wannan itaciyar yana cin ta fa akala min ha fa batazza kuma sawatuha saboda muni da tasiri da saban Allah yake da shi shi ga tsareci ya bayyana da suna zaune cikin zaman lafiya da mutunci da kwanciyar hankali tun da tsareci ya bayyana yanzu wa tafika yakhsifani ma min warqil janna yanzu suka tashi ganyen aljanna suke karin don su kare su Allah ta'ala ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa kaga dalilin saukar shi daga aljanna shine saba ma Allah subhanahu wata'ala ya sa Allah madaukakin sarki ya ce masa ya sauka dan haka lokacin da ya ce masa ya sauka daga aljannan da shi da shi dan da matar tasa Allah sai ya ce za ku zo duniya sashi na kin sashi amma fa in ma ya ci yannakum minni hudan in na turo shirya daga guri na fa man tafi a hudaya duk mutumin da ya bi da na turo annabawa da ita Allah ya ce fala dillu ba zai bace ba wala shiga kuma ba zai sha wahala amma wa man a'rada an zikiri wanda na turo doka na ce ai yace ba za a yi ba na ce a bari yace ba za a bari ba Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka sai na hada shi da rayuwa mai kunci shi yasa al-imam ibn qayyim a cikin littafin shi a dau dawa lokacin da wasu malamai suke ta maganar cewa a kabari Allah yake magana cewa fa inna lahu ma'ishatun ya ce zance na gaskiya ana magana ne tun daga rayuwar duniya ga duk wanda ya bijire wa dokar Allah sai ya haɗu da rayuwa mai kunci sannan ranar alkiyama Allah ya kayar da mutum makaho haka duk wanda bai so ya samu matsala idan mutuwa ta zo masa matakin da zai ɗauka shine mataki na farko shi ne tarkul ma'asiya barin saban Allah ɗaya kenan ko sannan na biyu wa kasaratu sadaka da yawaita sadaka yadda kuka ji bahaushe ya ce sadaka na maganin bala'i to da gaske ne tana yi shi yasa Allah ya sha faɗa ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da muka asarta ku da shi min qablu an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكون من الصالحين الله يتي ولم يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون to yawaita sadaka da barin saba ma Allah na daga cikin abin da ke sa idan mutuwa ta zo ka samu saukin mutuwa kuma ba za ka wulaƙanta ba za ka tozarta ba Allah ka kiyaye mu da wulaƙanta da tozarta to sai ka tsallake wannan fagen na farko na na mutuwa an ji ɗaya. fage na biyu da ba yadda za a yi ka shiga aljanna sai ka tsallake shi shine su'alu munkar wa nakir tambayar munkir da kuma nakir a cikin kabari mandan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin bawon usmanu cewa ya kana usmanu idan wa kafa ala kabarin baka idan usman ya zai tsaya a kabari yakan yi kuka hatta ya gulla lihiyatahu saboda kuka har sai ya jika je shi akan ce masa tuzkarul jannati nar akan yi maganan aljanna da wuta baka yin kuka amma wace biki min hana kaka zo ka kalli kabari kai ta kuka sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal qabara kabari da kuke kallon shi shine awwalu manzilin min manazilil akhirah shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira fa inna ja minhu in mutum ya tsira daga kabari to fa ma yi saro minu duk abin da zai zo bayan kabarin yana da sauki wa in lam yanji minu in mutum bai tsira daga kabarin ba fa ma a shaddu minu abin da zai zo bayan kabarin kuma ya yafi bala'i ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ra'aitu manzaran kattun tun da nake ban taba ganin wani abun kallo a duniya ba face kabari ya fi shi tsoratarwa a wani karatu a kwanan nan na faɗi wani abu wani ya ji ya gwada ya gani na ce idan aka haka kabari yanzu da ranka da lafiyarka ka je ka shiga ciki ka gani ba za ka iya fitowa ba sai dai a fito da kai kar a sama ƙasa kar a sama komai in an haka kabarin ka shiga ka kwanta ka gani in ka kwanta to ba za ka iya fitowa ba sai dai a fito da kai saboda yadda kabari yake to yanzu ko da ranka aka je kabari aka kwantar da kai aka kawo wannan tikafikan itacen da ciyawa da waye da ƙasa wajen sama da baro goma sha biyar aka tura maka ba shi kenan an gama da kai ba to da ran kama kenan fa ba abin da za ka iya ballanta na an zare an zare ne aka je aka saka ka gurin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innal ma innal abdal innal mu'mina idza mata wudi'a fi qabrihi bawa idan ya mutu aka je aka saka shi a cikin kabari aka rufe shi wa innahu la yasma'u qar'an yadihim mala'ikun da za su taso su masa tambaya yana jin karan takalman kunnensa na sama mutanen da suka rufe shi za su juya su dawo gida yana jin karar takalman su sannan ɗaya kunnensa na ƙasa yana jin mala'ikun da za su taso su masa tambaya to ba za ka shiga aljanna ba sai ka samu wannan matsalar tambaya ta munkir da kuma me da kuma ainihin wato nakir za su za su tayar da mutum za su yi masa tambaya guda hudu man rabbuka man nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka in ka sani sai kai musu bayani ka kuskura ka shiga kabari baka iya karatun qur'ani ba malaka ya ce wa ma ilmuka ka ce manchester ko barcelona <laughs> Allah ya kiyaye to don haka maganin wannan kuma malamai suka ce shi ne wato lizimtar wa da wa’uhu wa amma shi ne falzumi qira'atu suratul mulk ne karanta suratul mulk tabarakal ladhi bi yadihi al hilmul ko to duk lokacin da aka ce karanta abu ba mu mujarradin tilawar ba kawai da karanta abu da kuma abinda abin ya kunsa na ma'ana da ɗaukar shi a sashi a duniyar aiki wannan yana daga cikin abinda mutane suka kasa ganewa abinda annabi ya faɗa akan sunayen Allah cewa inna lillahi tis'an wa tis'ina isma Allah yana da sunaye guda 99 man ahsaha wanda ya kiyaye sai mutane suka dauka haddacewa ne kawai a'a wanda ya kiyaye sunan ya san ma'anar da sunan ya kunsa ya ɗauko su daga duniyar cewa zuwa duniyar aiki to sai ya shiga aljanna da haka yanzu karatun suratul mulk fahimtar abin da suratul mulku ta kunsa na ma'ana da kuma suratul ikhlasi to na daga cikin abin da ke taimakan mutum wajen ya kubuta daga tambayar mala'iku a kabari an ji abu na biyu abu na uku shine aljulusu fil kabari zama a cikin kabari din bayan ka shiga ciki za a maka tambaya ko to za kuma ka zauna a ciki yanzu mutum na farko da ya fara zama ya fara mutuwa a duniya zuwa yanzu wa ya san shekarar sana a Ba babu ba shi yasa Allah ta'ala ya ce alam na ja'al al-abda fata ba ba mu sanya ƙasa ya zaman tu matattara ba ahya'an wa amwata wanda ya mutu duk wanda ya mutu ai cikin ta ake buɗe a mayar da shi mu kuma da muke gamu akan ta muke shine ahya'an wa amwata duk da ne matattara ba shi bane malam mai ashariya yake cewa a wata ila duniya wa mautuka mawu'idun ila indatin fi harawa ili tar'udu a fi qabala ibadin wa malaka musiru a indaka min zawr maniyatu mawu'idu amil wahmi yaqdi anna umruka murja'u yace a wacce ka karkata ila duniya zuwa ga duniya ita kuma mutuwa da aka ƙaddara maka cewa mabu'idu sai ta nisantar da kai sai ta bar duniya zuwa ina yace ila zuwa ga wata matattara wanda fi a cikinta akwai wata irin tsawace tsawace masu tsoratarwa sai ya ce to a fit ka faɗa ku kabala iba'ali gabanin mutuwa ta nisantar da kai daga duniya a lokacin da wa malaka musidu baka da wanda zai ce maki ka yace a ka min zawr maniyatu muridu kana da wani lokaci ne da kuka alƙawari da mutuwa ga sanda za ta zo amilu wa ko ko imuwa ne yake hukunta maka cewa kake ganin cewa ai za ka shi daɗe a duniya shekara za ka shekara saba'in tamanin ɗari ɗimuwa ne kai ruwan Aminu. to don haka duhun kabari da zama cikin kabari wannan sai mutum ya zauna sai ya tsallake wannan fayyar wada'u to maganin wannan kuma matsala da nisa idan ka zauna a cikin kabari shine husnul khuluq kyakkyawar dabi'a tsakaninka da Allah subhanahu Ta'ala da kuma mutane sannan wattahara da kuma tsarki tsarkin kuma ya kasu gida biyar akwai tsarkake zuciya daga shirka da Allah sannan tsarkake zuciya daga bid'a sannan tufafinka duk sanda zaka bauta ma Allah ya zama yana da tsarki jikinka yana da tsarki inda zaka bauta ma Allah ya zama yana da yana da tsarki to wannan yana da ciki abu na hudu bayan zama kabari mai zai biyo baya shine alqiyamatu wa ahwaluha kiyama da kuma tsorace tsoracenta da za a fuskanta ba wanda zai shiga aljanna sai ya keto ma alkiyama da kuma abin da za a fuskanta na tsorace tsoracen alkiyama din alkiyama Allah madaukakin sarki ya kira ta da sunaye sama da ɗari a Qur'ani sunaye daban-daban kuma malamai sun tabbatar ta ɓangaren wahayi ita ce ranar da daga nan Allah ya wa mutane magana daga nan bai ƙara cewa komai shuru wahayin ƙarshe kenan Allah kawai sai kalli mutanen duniya ce musu wata ku yawan ku ji tsoron wani wani turja'una fihi ila Allah wanda za a dawo da ku gaban Allah summa tuwaffa kullu nafsin za a cika ma kowace rema kasabat abin da ce na aiki kuma ba za a zalunci kowa ba ya kawo shi ya ce na kira, ku ji tsoron wani wuni me yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce ku ji tsoron wani wuni daga wannan magana Allah madaukakin sarki bai ƙara cewa kowa ya ku shiru ta ɓangaren wahayi saboda rana ke duk irin abin da ka samu kanka a ciki da shi Allah zai maka mu'amala kana tashi cikin yadda Allah to Allah sai yi maka wannan mu'amala har gaba da abada da kai kuskure kuma an tashi cikin fushin Allah to shikenan sai yadda hali shi yasa kawai yace wattaqu yawman ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin kowace rai ta duba ta gani me ta gabatar wa kanta dan wannan goban da za ta zo gobe ce da ba wata gobe kuma a gaban ta. dan haka hakan Allah subhanahu wata'ala ya magana don haka alƙiyama da tsorace-tsoracen da ke cikin alkiyama abinda zai sa mutum ya samu sauƙi a ciki abu na farko shine hubbun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama san annabi shi yasa alfadari yace a fil rusuli man bil hashimi yushabba a cikin manzanni na Allah wani annabi ne ya isa a kamanta shi da bahashimin dangi sai ya ce haramun alaihin narun kalbin ahabbahu kalbin ahabbahu duk zuciyar da ta so annabi da gaske take yi ba munafunci a cikinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alfazazi yace haramun alaihin nar to haramun ne a je lahira Allah ya kona wannan zuciya in dai da gaske kake son annabi yasa wani yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi mata sa'a shi ne tashin alkiyama annabi ya ce da kake tambaya ne wa ma atalha mai kai mata tattalin? Ya ce ban yi tattalin yawan sallah ko kaza ko kaza ba Ya yace walakin ni lahawa wa Ya ce ina son Allah kuma ina son manzon Allah sai manzon Allah yace masa almar'u ma aman ahabba yawmal qiyama Anas dan Maliku ce wallahi ba mu taba farin ciki ba irin ranar da annabi ya ce duk wanda kake so kana tare da shi ya ce don haka ina son annabi ina son abubakar da umar ya ce kuma ina fatan allah ya tashe ni tare da su koda ban yi aikin da ya kai nasu ba mu ma haka muke fata allah ya tashe mu tare da su koda aikin mu bai kai ainihin wato nasu ba sannan bayan wannan wa kasaratu salati alaihi da yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati san annabi ta gaske Tuna daga cikin abin da zai sa za ka samu sauƙi wajen tsoron alkiyama sannan da yawaita ma annabi salati shi yasa nake faɗa na ce dole mutanen mu su saba yanzu dukkan wani guri da yake majalisi ne na ahlus sunna ana karatu in za ka zauna a gurin so dubu za a kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana gurin to ka saba da yi wa annabi salati kuma so dubu kafin ka ba gurin ibn al-qayyim a littafin shi wannan jala'ul afham fi salatu wassalam ala khairil anam da ya tashi ya kawo fa'idoji na yawa annabi salati guda ɗaya har guda arba'in fa'idar da ake samu idan ana ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama salati a ƙarƙashin wannan ne duk idan munasaba ta zo musamman ‘yan kwanakin nan na ce san annabi yana da alama guda goma sha ɗaya da ake gane cewa na masoyin annabi sau da ba wani wanda yake da'awar musulunci wanda ba za ka same shi ba yana da'awar shi masoyin manzan sai ka samu sai ma ya nuna maka cewa ya ma fi ka kaunar annabin kai da kake son annabin so na gaske sai ya nuna maka ya fi ka kaunar annabin abu na farko shine ta'atuhu fi ma amara yi wa manzan Allah biyayya cikin duk abin da annabi ya ba da umarni ya sai a yi wannan alama sai ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa zamu ga magabatan mu na farko kamar irin su Ka'ab bin Malik lokacin da aka tafi yakin Tabuka ba su je ba da yazo ya faɗawa wa Annabi gaskiya yace wallahi Allah ya bani iya magana da jariya yace in gaban wani mutum na zauna daga cikin mutanen duniya ba gaban ka bane na san yadda zan kare kai yace amma kai ina da tabbas in ne ƙarya sai Allah ya saukar da wahayi ya tona mun asiri ya ce wallahi ya lafiya ta lokun ga damar zuwa ne. annabi ya ce tashi ka je ka jira sai yadda Allah ya dace annabi ya sa doka ya ce kada wanda ya musu magana sai da aka yi kwana ɗaiɗai hamsin matakka da ka ajiye a gida za ka nemo mata abinci da safa da rana da daddare ba za ta ma magana ba saboda mai gida ya sa doka ya ce kar a ma magana in yanzu ne wani ba lallaba zai ba ke ka ji abin da ya ce kwa a me ce ne wacewa ya ka amma magana ina akwai wanda suka haɗu da ɗan uwan shi ya sallama ya sallama ya juya kai ya ce wani ina haɗa ka da Allah ba ka san cewa ni musulmi ba ne da ya matsa mai sai ya juya kai ya ce to Allah wa alamu saboda annabi ya sa doka ya kar a mai magana wannan ita ce alama ta farko da'atu fi ma amara na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara gasgata annabi cikin abin da ya bada labari yace ya faru ko yana faruwa ko zai faru na uku na ma ha anhu wa zajara nisantar abin da annabi ya hani akan sai tsawatar na hudu kada ka kuskura ka bauta ma Allah da wani abu na ibada sai abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah yace wannan abin da shi za a bauta ma Allah na biyar Shi ne hubba a sahabi. son sahabban mangan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya da'awar shi masoyin annabi ne amma kaga yana zagin abokan annabi to ƙarya yake ba masoyin annabi bane ƙarya yake ya zo ya ruguje addini ne da sunan goyon bayan iyalan gidan annabi amma ƙarya yake ba masoyin annabi ne? na shida hubbu shi, san matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya yi da'awar shi masoyin annabi ne amma kaji zai iya buɗe baki ya zagi matar annabi muhammad to wannan ƙarya yake ba masoyin manzan Allah ba ne na bakwai shi ne hubbu auladi son ƴaƴan manzan Allah duk wanda yake son ‘ya'yan annabi to alama ce ta ƙaunar manzan Allah ‘ya'yan manzan Allah kuma duk musulmin duniya sun tabbatar yana ‘ya'ya guda bakwai hudu maza hudu mata uku wani uku maza amma su yan shi'a sun ce ɗaɗe annabi yake da ita ce fatima duk da kowa sun ce ba yan shi bane a gololi ne a karatunmu na masallacin matasa na zo da wani littafi wanda wani malamin su ya rubuta da hoton shi ko a jiki ya ce waɗannan ragowar kirkirar su ma aka yi ƙarya ne ba su zainab da rukayya da Umu kusu ba dan koyi ba saboda sai na usman ya auri guda biyu daga cikinsu. suke ta kokarin cewa ba ƙarya ne ma ba a yi ba annabi bai da wasu ya'ya in ba an yi wato na na Fatima ba kaga wannan ƙarya ta zahirin Qur'ani dan Allah ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika sai ce wa banatika bai ce wa banatika ba wannan ya nuna cewa banatika ya'ya mata ne da yawa ba ya'ya mace ba ba ya'ya mace ba ba sannan wannan shine abu na bakwai san ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko abu na takwas shine hubbu ahfadi san jikokin manzan Allah wanda Hassan da Hussein suna daga cikin jikoki kamar yadda sayyidina Usman da ya aure 'ya'yan shi shi ma akwai ɗan da aka haifa ta ɓangaren wato sayyidina Usman wanda yake yana da alaƙa da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kwanan nan na ga fatuwa Sheikh Fauzan wanda ya tabbatar da cewa har yanzu ana samun ahlul baita a duniya wanda suna da nasaba tabbatacciya zuwa ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin malaman mazhaba guda hudu al-Imam Ash-Shafi'i yana daga cikin wanda yana da alaka da Ahlul Baiti Ahlul Baiti ne da haka su Ahlus Sunna abinda ba su yadda da shi ba iddi'ai kamar yadda yanzu zaka ga mutum ne ka san baban shi da maman shi da kakan shi na uku ba wanda yake da alaka da annabi ta kusa ko ta nesa ta bangaren jini kawai shi sai a waye gari sai ce waya sai kaga ya zama jikan ma'aiki to wannan renin waye shine ba za mu yarda da shi ba kuma ba ma wannan ba ma da ya zama jikan ma'aiki maimakon abin da ya zo da shi na karantar waye daidai da na kakan shi sai ya zo da abin da ya saba mawa na kakan kuma so yake a ajiye kakan shi a bishi Allah ya ko mana kai ba ko Allah ya aiko mana kai ne Allah ce mana yi laƙar kana kofi fi lahi uswatun hasanat. da haka kowaye kai ka zo da abin da ya ci karo da na kakanka to mun watsan ma da naka muna kan na kakan wannan ita ce ka'ida da aka san jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suna da yawa shi yasa Ali bin Abi Talib bayan da na Fatima ta rasu ya auri matan da yana da 'ya'ya sai da suka kai talatin in ka hada da al'imamun hassan da kuma al'imamun hussein wa'yannan ahalul baiti ne inda na a gurin mu ahalul suna don suna da alaƙa da gidan manzan Allah domin ala ali iyalan gidan ali bin abi talib abu na tara shi ne san dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dangin shi kaga akwai banu hashim kansu sannan akwai ali abbas ali ali ali aqil sannan ali Jaba, sannan abu na goma ya zamanto zaka iya sadaukar da duk abin da ka mallaka a rayuwarka da kuɗinka da ranka don kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alama ce ta kana kaunar annabi amma wallahi idan ka ji ba za ka iya ba da ranka ba da kuɗinka don kare mutuncin annabi to da sauranka ba abin da kai ba kai komai ba alama ta goma sha ɗaya shi ne kasaratu salatu alaihi ko kasaratu salatu alaihi idan zukira inda yawaita salati ga annabi lokacin duk da aka ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana zo a guri kai masa salati wannan alama ce ta ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka mutane su saba da wannan abu na biyar shine alhisabu mutum ba zai tsallake fagen da zai shiga aljanna ba sai ya haɗu da hisabi hisabi shine a lissafa maka aikin da kai mai kyau da mara kyau don a yi maka sakamako gwargwadon abin da kai wadawa'uhu maganin abin da zai sa mutum ya samu sauƙin hisabi shine hubbul khairi san alheri da jami'il muslimina ga dukkan musulmai ɗan uwanka don annabi ya ba mu ka'ida cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi sannan yace almuslimu shine man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kirki shine wanda rabuwar musulmi yan uwansa suka kubuta ba zai cutar da su da hannunsa ba sannan ba zai cutar da su da bakinsa ba sannan wa bugdi shar lahum da kuma kin sharri ga yan uwansa musulmi sannan da kuma barin dabi'u guda uku wayannan dabi'un guda uku na farko shine alhasad hassada Allah ya mu wani ni'ima kai fatan cewa sai ni'imar ta bushe to ka daina fatan wannan ko dai shi ya rasa kai ka samu ko a rasa duka baki daya wannan ita ce hassada hassada kuma duk lokacin da ta kullo cikin mutane tana haifar da albugdu kiyayya ga juna to wannan ɗabi'ar in kana so ka samu sauƙin hisabi ka batta sannan kuma arriya riya ka zo kana yin abu ba don Allah ba don ka burge mutane kawai to ka bari don ba wani mutum da yake da abin da zai iya saka maka da shi babu abu na shida shine wato wanda ba za ka iya shiga aljanna ba sai ka tsallake wannan fagen shine kitabullahi aljazai sai ka haɗu da littafin Allah na sakamakon aikin da ka yi an fahimta yi Allah maɗaukakin sarki ya dara mu duniya gida biyu ya ce wa amma man uciye kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ɗaya ɓangaren wa amma man uciye ku bi shimalihi fa yaqulu ya laita lam uta ba za ka shiga aljanna ba sai an baka littafinka to Allah ya kiyaye duk wanda aka bashi ko littafin sa na aiki da hannun hagu ya shiga uku an baka littafi da hannun hagu ai maganar ka shiga aljanna ba ta taso ba ko to sai ka haɗu da littafi na Allah wanda zai yawa mutane sakamako akan aikin da suke abinda zai sa kuwa wajen karɓar littafin ka ka samu sauƙi maganin wannan na farko shine ittiba'us sunnatur rasul shine bin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tarkul bid'a da kuma barin bid'a shi sa ka samu sauƙi amma ka zo ka cika rayuwarka da bid'a da kirkire-kirkire da ƙare-ƙare ana ce maka annabi ya ya bari ga inda annabi ya tsaya kai kana ganin wannan bai ishe ka ba billahi sai ka haɗu da matsala a lahira Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam mai ya yayi wata magana da yake faɗa cewa akwai abubuwa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fihi sai yace wa yas'al al ulama ga malamai nan a gari kowa ka tambaya ko kuwa amma wajen koyi yace wa ya qatadiya bil muttabi'in li sunnati muhammadin yace duk malamin da babun karantawar annabi yake baka kabe shi to yanzu zaka ga hatta wanda suke gudun wannan sunan da tunda da a nan kasar in dai kada an ce ahli sunna to dan izala ne to yanzu su ma sun yi ton sun yi ribas su ma yanzu sun sa rigar cewa su ma ahli sunnati ko kuwa ko kuwa yanzu ba ana wannan dawar ba eh ahli sunnati ne wal jama'a ba an gane abu na bakwai da ba za ka shiga aljanna ba sai ka tsallake wannan filin shine as-siratu sirati annabi ya faɗa ya ce kaifinsa ya fi kaifin takobi kuma za a zo a gitta shi ta kan jahannama kuma Allah ya rantsi a Qur'ani yace wa in minkum illa waliduha babu wani daga cikin mutanen duniya face shi ya zo ya bi ta jahannama akan sirati Allah ce kana ala rabbika hatman maqdiya wajibi ne akan Allah sai ya zartar da haka summa nunajjil ladina taqaw wa nadaru adh-dhalimin fiha yasiya idan mutum yana so idan ya je zai hau sira'i ba zai samu matsala ba wani tanadi da kimtsi da shiri zai makansa tun daga duniya abu na koko shine ainihin wato sira'ut tawbati inda al-ma'asiya gaggauta tuba lokacin da ka fada cikin sabon Allah kana fahimtar ka fada kuskure to kai sauri ka dawo ka yi mai ka gyara shi ba kuskuren bane ya fi muni kai kuskure baka gane kuskure bane ko ka gane kuskure ne ka kasa daukan matakin gyara amma in za ka dawo ka gyara malamai suna cewa atta'ibu min zambe kamar la zamba da huri wanda zai yi zunubi da dawo ya tuba ya gyara kamar ma bai ainihin wato zunuban bane wannan yana daga ciki sannan wani istighfar da kuma yawaita neman gafara a wajen Allah subhanahu Ta'ala wannan zai taimake ka yayin da ka zo za ka tsallake ainihin wato sarai Allah mu madaukakin sarki ya samu dace abu na takwas akwai alkausar taukin alkausar na Allah ya ce wa annabi inna ka alkausar da haka malamai suka ce alkausar daga alkasir shi kuma alkasir alkausar din ne shine mun baka dandazon tarin alheri mai yawa da haka wannan tafkin da aka ba annabi yana daga cikin alherin da Allah ya ba annabi shi yasa sahabban da ya bashi wannan zasu su taimake shi gurin da addini alheri mata na kirki alheri ya'ya da ya bashi alheri qur'ani da aka saukar masa alheri dan Allah ya ce masa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da haka Allah zai tabaka har sai ka da wannan duka da alheri to da haka taukin alkausara sai ka tsallake shi tukunna mun sha bayani a munasabobi da dama mu ce abubuwa guda uku suna da saukin samu a rayuwar dan adam amma tana yankewa kuma suna da mugun wahalar samu abu na farko akwai azzillu inuwa ana barin duniya aka tafi kiyama ba inda za ka ga inuwa in ba karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu akwai aktariku hanya yanzu idan an tashi daga karatun nan kowa wani hanyar da ya biya zo nan ba ya zai ba sai canza hanya wata amma a lahira hanya guda biyu ne rak ko dai hanyar zuwa wuta ko hanyar zuwa aljanna ba wanda za ka ganshi a lahira yana yawo shi dan iskar lahira ne bai san inda za shi ba a haina wallahi ko dai ka ga mutum a hanya za a kai shi wuta ko ka ganshi a hanya zai tafi ina zai tafi aljanna abu na uku akwai alma'u ruwa ba inda kuma za ka fara ganin ruwa mai kyau ka sha an ba a wannan taukin na alkausara ba shi yasa akwai mutanen da sai sun dun faro za su sha mala'iku su kore su annabi ya ce ku dakata ku dakata wannan al'umma ta ce ai na gane su saboda hasken alwala ce na ai yan overdose bad baddalu wa gayyaru ba a daka ya rasulullah ai ba yadda kai addinin suka yi ba sun yi ƙare-ƙare da haka sai a ce fasukan fasukan ku nesa da su ku nesa da su yana daga cikin sharrin bid'a idan an je lahira annabi ma sai ya kori mutum a taukin kausar mutum ba zai ainihin wato sha ba to wannan yana daga ciki shi yasa za ku ga da Allah ya tashi hikaituwa a cikin suratul a'rafi wanada ashabun nari ashabal jannati dan wuta za su kira yan aljanna daga cikin abin da za su ruka a gurin su akwai ruwa za su ce an afidu alaina min alma'i saboda ruwa yana da matukar muhimmanci a lahira aw min ma razaqakum Allah qalu za su ce inna Allah huma ala alkafirin to ruwa ba wai a lahira ba ko a duniya ita kadai ce rahama da babu wata halitta da ba ta da alaka da ita babu dan duk sauran abubuwa da suke faruwa a duniya sai kaga ana yin su wannan yana gefe mai ma da wannan abin a gefe ma. amma ruwa tunda Allah ya ce waje na minal ma'i kulle shay'in to ba wata halitta ta Allah subhanahu wata'ala da ba ta da alaka da ne da ainihin wato ruwa ina fata an fahimta wannan yana daga ciki to don haka abinda zai sa mutum ya samu sauƙi wajen gangara mataukin alkausara daga ciki akwai silatar rahim sadar da zumunci karka yanke zumunci ka yi haƙuri in kana da ainihin wato ‘yan uwa wajen zumunci mun sha yin bayani cewa yanzu idan ka tashi za ka yi aure matar da za ka aura kai za ka zaɓo ta amma wanda zai zama wanka ko kaninka ba kai ka zaɓo shi ba zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wane wanka ne wane ne wane ne shi yasa Allah a wajen ne sai ya ce kai wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah da kuke tambayi junan ku da shi akan abu sannan ku ji tsoron yanke wannan tsarin da ba ku kuka tsara shi ba waye ya tsara shi Allah subhanahu wata'ala ne ya tsara shi bayan sadar da zumunci wa husnul ishra da kuma kyakkyawar mu'amala min aljirani da makota sannan da kuma tsayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine fili na takwas fili na tara shine al'ara akwai tozon la'arafi Wannan Allah madaukakin sarki har sura su kutun ya ambata akan shi wa dawa'uhu maganin da zai sa mutum ya tsallake wa tozon la'arafi ba za a tsayar da shi a gurin ba to shine hubbu ahalin lahi san mutanen da Allah ya ce a su sannan wani ulama'i da kuma malamai ba tare da san su da yi masa jafa'i ba ko guluwi wasu sun so malamai suka ɗauki matsayin da ba nasu ba suka ba su kaga an samu guluwi kuma Allah dama ya ce ya ahlul kitabin la tagalu fi dinikum to ba su ba mu ma kadin har mu an hana mu guluwi a cikin addini sannan ba tare da jafa'i ba an fahimta ai sannan da kuma wanda suke bi akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama urtida bihim da kuma koyi da su da yi musu hidima da karrama su wannan yana daga ciki kamar yadda na faɗa na ce ba dogon karatu za mu yi ba nasiha za mu da kuma tunatarwa saboda wasu dalilai in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu rana ita yau a dawo kamar yadda muka saba karatun arba'una hadis kamar ina ganin mun yi darasi na 29 ne ko za mu tashi darasi na 30 ne daidai da izinin Allah da haka insha Allah za mu iya dawowa karatu da izinin Allah lana ya ce wa abinda na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته